Uh... الله الكريم الوهاب جعل الصيام جنة من العذاب وأضافه إليه وجعل ثوابه لديه بغير حساب وفضل شهر رمضان على غيره من الشهور فأنزل فيه خير كتاب وخص فيه هذه الأمة بمزيد التكريم وخص فيه هذه الأمة بمزيد التكريم والثواب ومنحهم ما لا يهسى من فيض النوال وقبول الأعمال ورفع الكلام المستطاب وقبول الدعاء المستجاب أحمد ربي حمد من تاب وإليه وأناب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله المبعوث بالحكمة وفصل الخطاب صلى الله عليه وعلى آله والأصحاب ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاب أما بعد فاتقوا الله في السر والعلانية وراقبوه فإنه معكم بإلمه في كل زمان ومكان وتزودوا من التقوى في شهر رمضان يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون واعلموا أن الصيام من أركان الدين وشعب الإيمان وشعره الذي فرد فيه من أفضل الشهور وأشرف الأزمان فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتاكم رمضان شهر مبارك أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صياما تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتقل فيه مردة الشياطين لله فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم رواه أحمد والنسائي واللفظ له شهر رمضان للمتقين شهر رمضان للمتقين أيام صوم وصلاة وصلة وزكاة وبر ومواسع وعقوف على تلاوة كتاب الله وإقبال على طاعته ورضاه والمحروم عن هذا كله ساه الله لا يعرف حق ربه الذي خلقه فسواه بل أعرض عن ذكره واتبع هواه ويا ليت شعري ألم يسمع إلى قول مولاه الصوم لي وأنا أجزئ به يدعو شعوته وأكله وشربه من أجلي والصوم جنة وللصائم فرحتان farhatun inda yuftir wa farhatun inda yalqa rabba wala khulufu fami sa'im atyab inda Allah madhihi al-mis akhrajahu al-bukhari wa muslim min hadisi abi hurairah radiyallahu anhu فهنيئا لك إذا تعرضت في هذا الشهر الكريم للخير للخير الرب الأميم فالخير مدرار في النهار وفي الأسحار ففي النهار معشر الإخوة الأهباب دعاؤكم مستجاب بإذن عزيز الوهاب فقد أخرج أحمد وابن مادة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الإمام العادل والصائم حتى يفطر ودعوة المظلوم ولا تنسوا معاشر الإخوة الأخيار أن تتعرضوا في الأسحار لنفحات العزيز الجبار فادعوا الله وأكثروا من الاستغفار فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له واجعلوا أيديكم بالإنفاق منوها واعلموا أن أبواب الجنة للمتصدقين مفتوحة فعن أبي هريرة رضي الله أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كانت من أهل الصلاة دؤي من باب الصلاة ومن كان من أهل الجهاد دؤي من باب الجهاد ومن كان من أهل الصلاة صيام دؤي من باب الريان ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة أخرجه البخاري ومسلم وهنيئا لمن وفقه الله تعالى لعمرة في هذا الشهر فإن فضلها يعدل حجة الأم فاسمع لهذا الحديث الشريف وعي إن عمرة في رمضان تقضي حجة معي أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويا ويح من انقطع في هذا الشهر الكريم عن رفقة المتقين الأبرار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار فيا أيها الآمل هذا أوان الجد والاستهار وهذا ويا أيها الغافل هذا زمان التيقظ وإعداد الزاد يا ذا الذي ما كفاه الذنب في ردب حتى أصى ربه في شهر رمضان لقد أضلك شهر بعده لقد أضلك شهر الصوم بعدهما ولا تسيره عينا شهر إسيانا واتل القرآن وسب فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن فحمل على جسد ترد النجاة له وسوف تدم أجساد بنيران كم كنت تعرف ممن سام في سلف من بين أهل وجيران وإخوان أفناهم الموت واستبقاك بعدهم hayyan fa ma aqrab al-qasi min ad-dani wa ma'ujabun bi thiyab al-eid yaqta'uha fa asbahat fi gadin aswab akfani hatta mata ya al-insanu maskanahu masiru maskanihi qabrun insani جعلني الله وإياكم ممن تاب في هذا الشهر وأنام واستغفر ربه فغفر له ومن عليه بإتق الرقاب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan kutubar abin da ta kunsa takenta wannan shi ne watan ramadan godiya ta tabbata ga Allah mai karanci wanda yake da baiwa wanda ya sanya azumin watan ramadana ya zama garkuwa daga azaba sannan ya jingina watan zuwa gare shi sannan ya sanya sakamakon da zai bayar a cikin wannan wata ga duk wanda ya tsaye ba Allah zai ba shi ba tare da lissafi ba sannan ya fifita wannan watan akan wasunsa daga cikin watanni tsari ne na Allah shi kaɗai yake da dama ya ce wani ya fi wani shi yasa yace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yafta Allah shi yake halittar abin da ya ga dama ya zabe shi ya bashi fifikon da yafi na wani ma kana lahumul khiyara bayi ba su da iko su kalli wani su ci fi wani sai da dalili daga wajen Allah da aka ganin damarsa ne a cikin watanni na Allah guda goma sha biyu ya zaɓi wannan wata da muke ciki na Ramadana ya sanya shi shine watan da yafi kowane wata ya sauka a cikinsa mafi alherin littafinsa shine alƙur'ani ya keɓance wannan al'umma da ƙarin karamci da lada sannan ya musu baiwar da ba za ta ƙirgu ba ta hanyar kwararo musu kyautarsa da karɓar aiki da kuma ɗaga duk wani magana mai daɗi zuwa ga Allah ta'ala da kuma karɓan ainihin wato addu'a ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda yake wato duk wanda wanda ake tuba a koma zuwa gare shi ina shaida cewa ba wanda ya cancanta a bauta masa sama da ƙasa in ba Allah ba sannan Allah nan shine ghafirud dambi wa qabilut taubi shi yake gafarta zunubi sannan kuma shi yake karɓar tuba in ya ga dama ma ba sai ka ce ka tuba ba sai ce ya karɓa ya yafi maka sannan kuma Allah yana da tsananin ukuba ga wanda ya saba masa da haka wani wajen ya ce nabbi ibadi anni ana na ghafurur rahim wa anna azabi huwa al-azabul alim ina shaida lalle shugabanmu sannan annabinmu shine annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ne wanda aka aiko shi da hikima sannan da kuma tantance zance a sanya shi inda ya kamata a sanya shi tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin. da ɗaliban wannan annabin da waɗanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ranar da kowa zai tattaru a haɗu a gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan haka, mu ji tsoron Allah a koye da bayyane, sannan mu yi ƙoƙari wajen kiyaye dokokinsa, mu sani cewa Allah maɗaukakin sarki yana sane da abin da muke yi a kowane zamani a kowane waje, da haka mu yi guzuri na tsoron Allah a cikin wannan wata na Ramadana. Allah ta'ala ya faɗa mana cewa ya ayyuhal ladina amanu sai yace kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun an wajabta azumi kamar yadda aka wajabta azumi akan waɗanda suke gaban ku babban abin da yasa Allah ta'ala ya yi wa mutane wannan tarbiyar ta kwana 30 ana so wannan watan ya zama ɗaya daga cikin watanni ne da za su zama manyan makarantu wanda za su koyawa al'ummar musulmi tarbiyya da jin tsoron Allah mu sani cewa azumi yana ɗaya daga cikin rukunne na addini sannan yana ɗaya daga cikin ɓangarori na imani sannan watansa shine watan da Allah madaukakin sarki ya farlanta yin azumi a cikinsa sannan ya fifita shi akan ragowar watanni ya ba shi daraja akan ragowar zamanna ya tabbata daga Abu Hurairah mandan Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa yace atakum ramadan ga ramadana nan ya zo muku shaharun mubarakun wata ne mai albarka Allah maɗaukakin sarki ya farlanta yin azumi ya zama wajibi a kanku a cikin wannan watan a cikin wannan watan ne ake buɗe ƙofofin sama sannan a buɗe ƙofofin jahimu a cikin wannan watan ne ake kama kangararrun shaidanu a ɗaure su a cikin wannan watan ne Allah maɗaukakin sarki yake da dare ƙwaya ɗaya wanda ya fi wata dubu man hurima khairuha duk wanda aka haramta ma alherin wannan daren faqad hurim an haramta masa wannan alheri mai yawa wanda shine daren lailatul qadari malamai sun ce ana kiran lailatul qadari da lailatul qadari ne kamar yadda Allah ya kira ta wani wajen yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mu muka saukar da alqur'ani a cikin dare mai albarka saboda kalman alqadaru a yana ɗaukan daraja Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi sannan kalmar alqadaru yana ɗaukar ma'anan at-tadyiq ta abu Allah ya ce Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir sannan kalmar alqadaru yana ɗaukan at-taqdir abu idan aka kalli darare na duniya to babu daren da ya kai kima a wajen Allah kamar daren lailatul qadari da haka ana ce masa lailatul qadari ne saboda darajar da yake da shi a wajen Allah ana ce masa lailatul qadari ne saboda Allah ta'ala ya takura haƙiƙanin sanin yaushe ne ga watan kawai sai aka ce a nemi a goman ƙarshe a mara ko dai ashirin da ɗaya ko da uku ko da biyar ko da bakwai ko da ainihin wato tara sannan ana ce masa dalar lailatul qadari ne saboda a ciki Allah ke yin budget ɗin abin da zai faru a ciki yake kaddara abin da yake kaddarawa na shekara da aka duk mutumin da aka haramta masa riskar wannan watan wannan daren a cikin wannan watan to an haramta masa alheri mai yawa wannan hadisi al-Imam Ahmad da al-Imam nasai lafazin nasa ne watan Ramadana wata ne na masu tsoron Allah kwanaki ne na azumi da sallah da sadar da zumunci da zakka da aikin da'a ga Allah da taimakon mutane da a kan littafin Allah subhanahu ta’ala da kuma fuskantuwa zuwa ga yi Allah maɗaukakin sarki da'a da neman yadda shi don haka wanda aka haramta wa alheri shine wanda aka haramta ma waɗannan abubuwan cikin wannan watan ya zama rafkananne sahin lahin wanda lam ya arif haƙa rabbahu bai san haƙƙin ubangijin shi wanda ya halicce shi ya daidaita halittarsa da aka ƙi kau da kai daga zikirin ubangijinsa ya bi son zuciyarsa kai to ina ma a ce ya ji faɗin Allah maɗaukakin sarki ta hanyar hadisul qudsi da Allah ya faɗi cewa as-sawmu azumi na wani wa ana ajizi ubi kuma ni kaɗai zan iya saka wa ɗan adam da shi mutum zai bar abincin shansa da abin shansa da sha'awarsa saboda ni da haka azumi garkuwa ne ga mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki lokacin da yake yin buɗe baki da farin ciki lokacin da zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala annabi ya faɗa yake cewa lalle warin bakin mai azumi atyabu inda Allah mai fi miski ya fi kanshi a wajen Allah fiye da turaren almiski wannan hadisi ya Imam al-Bukhari da Muslim min hadisi Abi Huraira suka ruwaito shi da haka farin ciki ya tabbata gare ka kai mai azumi idan ka bujuro a cikin wannan wata na alheri mai karamci ga alherin ubangiji wanda yake gamamme da haka alheri a cikin wannan watan midrar kwarara yake a cikin wani wa fil ashar haka nan lokacin sahur fafin na nahari haka nan a wuni da haka ya fi taron yan uwa masoya addu'ar da za ku yi a cikin wannan wata karɓaɓɓiya ce da izinin Allah wanda yake mabuwayi mai baiwa shi yasa kada mu manta da wannan ƙasa ta muhalin da take ciki a cikin addu'a musamman a cikin wannan wata sannan musamman a wannan yanki namu na arewacin najeriya wanda nan ne inda ya fi ko'ina fuskantar matsaloli da barazana babu kuma matsala babba kamar matsala ta rashin zaman lafiya da rashin kwanciyar hankali abinda wasu suke yi a baya na kwashe arzikin ƙasar mutane na wahala to su yanzu wasu kwashi arzikin kasar bai ma ishe su ba su kwashi arzikin su bar mutane su zauna lafiya bai yi ba sai an kwashi arzikin kasar sannan a hana kuma mutane zaman lafiya to wata ne da ya kamata mutane mai addu'o'i ba wata ƙasa da za mu zauna sai ita wannan ƙasar ita kenan ƙasar tilo don haka yana daga cikin abubuwa muhimmai wayannan al'amura mu kai kukansu wajen Allah kuma mu yadda dama cewa duk wani mutum da aka zaɓe shi muke masa kyakkyawan zato shi sababi ne amma wanda ke tabbatar da abu ya yi ko kada yi shi ne Allah subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa ya faɗa ya ce mutane guda uku idan suka yi addu'a Allah ba zai mayar da addu'ar su ba akwai shugaba adali sannan da mai azumi lokacin da yake yin buɗe baki da addu'ar mutumin wanda aka zalunce shi kada ku manta ya ku taron ‘yan uwa musulmi masoya zaɓaɓɓu, an wato an ta ta'arradu fil ashabi wato bujurowa lokacin sahur a lokacin da yake lokaci ne mai albarka ku roƙi Allah a ciki sannan ku yawaita neman gafara al-Imam al-Bukhari ya ruwaito da Muslim daga Abu huraira Allah ya ƙara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala ubangiji subhanahu Ta'ala yana saukowa kowane dare zuwa saman duniya lokacin da ɗaya bisa uku ya rage na dare a wannan lokacin zai ce wa yake roƙona in amsa masa waye yake tambaya ta in bashi wa yake neman gafara ta in gafarta masa sannan ku sanya hannayenku ta hanyar ciyar da bayan Allah cikin wannan watan ta zamanto mai baiwa sannan mu sani cewa ƙofofin aljanna Allah madaukakin sarki ya buɗe su ga masu sadaka yana daga cikin certificate guda goma da ake so namiji ije lahira ya shiga aljanna da su mace haka azumi yana daga ciki sannan sadaka tana daga ciki sannan maganar da bahaushe ya faɗa ya ce sadaka na maganin bala'i da gaske ne sadaka na maganin bala'i da haka wanda Allah ta'ala ya ara musu dama a cikin wannan watan suka ɗara wasu to wasu su taimaki wasu musamman idan aka yi la'akari da ainihin wato halin da ake ciki ya tabbata daga abu huraira Allah ya ƙara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce duk wanda ya ciyar da dangogi guda biyu zauje ne ya ciyar da mata da miji saboda Allah za a kira shi ɗaya daga cikin ƙofa na ƙofofin aljanna za a ce masa ya kai bawan Allah wannan shine alheri in ka kasance daga cikin ma'abuta sallah a kira ka ta kofar sallah idan ka kasance daga cikin ma'abuta jihadi a kira ka ta kofar jihadi idan ka kasance daga cikin ma'abuta azumi a kira ka ta kofar rayyan da haka wanda ya kasance daga cikin ma'abuta sadaka a kira shi ta kofar sadaka akwai wanda zai sa a sunansa ya fito a nan ya fito a nan haka kuma wasu Allah haka ya jarrabe su kuma suka ɗora wa kansu duk aikin da ake na banna a duniya sun taba shi yasa haka zaka samu yadda Allah ya faɗi cewa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin tana da kofofi guda bakwai haka samu duk bannar da ake a duniya sun taba haka a jahannama sunansa zai fito anan sunansa zai fito anan Allah ta'ala ya tsare mu Allah ya kiyaye farin ciki ya tabbata ga wanda Allah ya datar da shi a cikin wannan watan ya ainihin wato yi umara da mun falalatta yana daidai da aikin haji da aka saurari hadisin mandan Allah sallallahu alaihi a kuma ka kiyaye da ya ce lallai umara a cikin watan ramadana tana yin daidai da aikin haji tare da ni wannan hadisi bukhari da muslim ne suka ainihin wato ruwaito shi co ga wanda ya yanke wannan watan daga abokai na kirki domin mafi yawancin mutane lalacewarsu tana da alaƙa da abokanansu ne shi yasa Allah ya ce al-afillau yawma idin ba'aduhum li ba'din aduun illa al-muttaqin duk wanda kuka hada kuka soyayya da shi ka kaunace shi ya kaunace ka idan ba addinin Allah bane ya hada ku gobe alkiyama sai an zo ka kalle shi kana wani Allah ya tsine ma shi ma yana Allah ya tsine ma sai an gama tsine tsine Allah ya ce to ai wuta zai ce la tattasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id ba za ku zo gaba na ku ci gaba da gardama da musu ba kawai wuce kamata a tafi da haka ake cewa alal mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarinin bil muqaran yaktadi kowane mutum kakka tambaye shi ka duba kaga su waye abokansa in ka ga mutanen mutum abokansa mutanen kirki ne to da izinin Allah alama ne cewa shi ma mutumin kirki ne amma abokan mutum su suke fassara maka waye ainihin wato shi Da haka Allah ya ce amna ja'alul ladina amanu wa amilus salihati yanzu za mu sanya waɗanda suka yi imani suka yi aiki mai kyau kal mufsidina fil ardi kaman waɗanda yake mabannata ne a bayan ƙasa Allah ya ce amna ja'alul muttaqina kal fujjar ko za mu sanya mutanen da suke masu taqwa ne da waɗanda suke fajire ne babu yadda za su zama ɗaya da haka amfanin aboki na kirki inda yake aikin da'a ne na Allah in za ka yi ya karfafe ka inda ka samu matsala ya dawo da kai ku ci gaba da tafiya yana daga cikin amfanin aboki na keke. da haka ya kai wanda kake yin aiki wannan lokaci ne na ƙoƙari da dagewa yawon da ya rafkana wannan lokaci ne na kuwa da yin tattali na gusiri Allah kuma dama ya faɗa mana ya ce wata zawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab da haka mawaki yake cewa ya zallazi ma kafahu zambu fi radabin ya kai wanda ya aikata laifuffuka laifuffukan da ya yi a cikin watan rajab ba su ishe shi ba hatta asa rabbahu fi sha'ar shahabana har laifuffukan ya wasala su ya ci gaba sai da aka zo cikin watan sha'aban sai ya ce to in kayi laifuffuka a ragowar watan aka zo sha'aban baka bari ba aka zo rajab baka bari ba sannan aka zo ainihin wato sha'aban baka bari ba sai ce laqad aballaka shahru sawmi ba'da kuma to bayan wayannan watannin guda biyu abubuwan da kai na laifi yanzu ga watan ramadana nan ya zo ya lullube ka ya maka inuwa sai ce fala tusayyirhu aidan shahra isyana kada kamar yadda shi ma wannan watan ya zama watan sako ne yace watul qur'ana ka karanta qur'ani wasabbih bihi Ka kayi tasbihi ga Allah kana mai kokari yace fa innahu sha'ru tasbihin wa qur'ani dama wata ne na karatun alqur'ani da yin tasbihi sai yace fahamil ala jasadin tardun najata lahu yace ka dauki jikinka kai kokari kana fatan ka tsirar da wannan jikin naka fa sawfa tudammu ajsadun biniran domin duk jikin da mai shi ya ki tsayawa ya haƙuri ya ba Allah da ko lokacin da sai an tattaro mutum an danna shi wuta in Allah ya ce ka yi haƙuri ka bauta masa kagi, idan aka je lahira shi kuma yasa aka danna ka wuta to a lokacin sai ya ce maka isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ko kai haƙuri ko Allah ya sa ka da kai haƙuri matsalar ka ce ba abin za ka yi Allah ya ji tausayin ka ba za ka shiga wuta ba tun da ka shiga saboda tsabar dauriya ka dake ko in baka taba cewa ba ana ma yan wuta azaba a ce kai wannan gaskiya kamata a tausaya mai saboda tunda aka shigo saboda tsabar dauriya ko tare bai ba ba za a shigar da mutum wuta ba saboda tsabar laki yayi ihu yayi ihu a ce wannan ya kamata saboda kukan nan da yake a tausaya mai wallahi ko kai shiru ko kada kai kuka duk ɗaya ne ba abinda mutum zai Allah madaukakin sarki ya tausaya masa da haka yake cewa kam kunta nawa ne ka san mimman saba min fi salafin wanda suka yi azumi a shekarar da ta wuce min baina ahalin wajiranin wa ikhwani tsakanin waɗanda suke da alaka da kai ta ƴan uwa da makauta da ƴan uwanka da iyalanka tsakanin mu da Allah bare da akai wannan azumi mutane nawa ne a cikin mu akai wannan azumin tare da su amma gashi ya kewaye babu su bana nawa ne wani ya faru da baban shi wani matar shi wani dan uwan shi wani abokin shi bare daidai wannan lokacin da su akai wannan azumi sai ya ce afnahumul maut mutuwa ta karar da su amma buƙata ba a ba'dahu hayyan kai Allah ya wanzar da kai ka kawo yanzu a aqraba ƙasi min dani ka sani fa da kai da ka wanzu da su da suka tafi kakka ɗauka cewa akwai nisa ne mai yawa ba wani nisa mai yawa sai ya ce wa mu ujabu? ina mamaki ga wanda yake jiji da kai bi thiyabil idi yaqta'uha fa asbaha fi gadin ba akfana nawa ne mutum zai wayi gari da tufafi ya sa yana takama amma kafin wani lokaci shi ga ana maganan cewa ya kamata a nemo masa likafani saboda magana ta riga ta kare sai ya ce hatta mata ya amurul insanu zuwa yaushe ne mutum zai raye maskanahu gidansa na lahira masiru maskanihi qabrul masiru maskanihi qabrul insani da haka makomar mazaunan mutum shine kabarin da mutum za a zo a ainihin wato saka shi ciki ina roƙon Allah subhanahu wataala ya zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya don tsarkin sunayensa Allah duk waɗanda suke sune matsalar ƙasar nan ba za ta zauna lafiya ba muna tawassuli da sunayenka masu tsarki da sifofinka maɗaukaka اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم Allah duk wanda suke sune matsalar kasar nan ba za ta zauna lafiya ba Allah kai mana maganin su ta zauna lafiya wanda suke shiryo waɗannan al'amuran Allah abinda suke shiryarwa Allah ka mayar da shi kansu yadda suka ɗanɗana ma wasu baƙin ciki da damuwa akan iyalansu da ‘yan uwansu to Allah kada ka sa su koma lahira sai sun ga jaza'an wifaqa Allah ka ɗanɗana musu irin wannan ukubar su ma cikin iyalansu su ji irin abin da wasu suka ji Allah ka zaunar da wannan ƙasar tamu lafiya Allah ka zaunar da ƙasar nan tamu lafiya shugabanni da aka zaɓa muna roƙon Allah ta'ala ya musu jagoranci wajen nauyi wajen sauke nauyin da aka ɗora musu na ainihin wato al'umma Allahumma izzal islam wal muslimin wa azil shirka wal mushrikin wa dammir a'daka a'da ad-din وانصر عبادك المؤمنين المجاهدين في كل مكان برحمتك يا ارحم الراحمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله